الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن القيم الجوزي رحمه الله فصل قال رحمه الله والحياء من الحياة هل ينزو أتشكين وانا للتافي نام دارج السالكين na Malam Ibn al-Qayyim wanda yana magana a wannan babi da ya shafi ma'ana kunya da ya kawo mana asalin ma'anar kalma ta kunya a wannan fasali ya ce an tsakuro ma'anarta ne daga rayuwa walhaya'u asali alhaya'u ne ce min alhayati ma'ana an samo ta ne daga alhayati shine rayuwa wa minhu alhaya lil ana kiran ruwan sama alhaya saboda yana raya ƙasa ma'ana kunya tana raya mutum qala lakin huwa maksur wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil haya yace gurgurdan yanda rayuwar zuciyar bawa take idan ta sama zuciya ce wacce take rayayya to wannan shi yake ma'ana ƙarfafa dabi'a ta kunya a wannan zuciya din wa qillatul haya'i ƙarancin kunya kuwa malam ya ce min mautin kalbi wa ruhi idan zuciya ta mutu rai ya zama batacce to sai ya zama wannan zuciya ba ta da kunya ko tana da ƙarancin kunya ya ce fa kullama kanal alqalbu ahya haya'u a atam duk lokacin da zuciya ta zama rayayya ce to kunya a cikinta za ta fi cika قال الجنيد رحمه الله ɗaya daga cikin magabata aljunaid yana cewa alhaya'u ru'yatul ala yace ita kunya kaman abin da take nufi shine mutun ya dinga kallon ni'imomin da Allah ya masa wa ru'yatut taksir haka dan ya dinga ganin shi kuma gazawan shi wajen godiyar wannan ni'ima ta Allah fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya. wannan abubuwa guda biyu su suke haifar da kunya mana ga ni'imomi kana kallonsa gashi kuma kana ganin cewa kai ka gaza wa Allah akan wannan ni'imomin to wannan shi ke haifar da alhaya'u yace wa haqiqatuhu amma an duba haqiqanin wato kunya yace khuluqun wata dabi'a ce wacce ya ba'aku ala tarkil qaba'i wanda take wato zaburar da mutum akan barin munanan abubuwa wannan shine hakikanin kunya duk abin da zai ma'ana kwabe ka daga aikata munanan abubuwa wa yamna'u min at-tafliq fi haqqi sahibil haqqi sannan yana hana yin sakaci a cikin haƙƙin ma'abocin haƙƙi ma'ana za kana jin nauyin ka kai sakaci a haƙƙinsa wa min kalami ba'dil hukama wasu masu hikima kuma suka ce ah, ahyul haya bi mujalasati man yustahya minhu ma'ana kuraya raya kunyarku ta hanyar zamantakewa da wanda ake jin kunyarsa wa imaratul qalbi kuma kuraya raya zuciyarku bil haibati wal haya ko kuma zuciya tana rayuwa ne idan akwai kwarjini a cikinta idan kuma akwai kunya tare da ita sai ta zama zuciya wacce take rayayya mala yace fa idza zahaba min al qalbi idan kwarjini ya bar zuciya haka nan idan kunya ta bar zuciya ƙala lam yabqa fihi khair ba wani alkhairin da zai rage a wannan zuciya wa qala bunnun alhaya'u wujudul haibati fil qalbi ma'a wahshati ma sabaqa minka ila rabbika wannan shi ma malami yake cewa ita kunya shine samun wani kwarjini a cikin zuciya tare da samun matsatsi na wato abin da bawa ya aikata na kuskure ga Allah maɗaukakin sarki wal hubbu yuntiqu wal haya'u yuskitu shi kauna ma'ana furta shi ake amma kunya ba a furta ta wal khawfu yuqliqu shi kuma tsoro yana jefa mutun cikin damuwa wa qala sari innal haya'a wal unsu yatrukani al qalbi wannan kuma yace da kunya da ɗebe kewa dukkansu suna ƙwanƙwasa zuciya ma'ana suna ƙoƙarin shiga zuciyar bawa fa'in waje da fihi zuhu da walwara'a wa illa rahila duk zuciyar da ma'ana kunya da ɗebe kewa suka samu akwai tsoron Allah akwai gudun duniya akwai tsantseni a cikinta sai su zauna idan babu kuma sai su kau daga wannan zuciyar wa fi atharin ilahi cikin wani athar da aka samu wanda aka rawaito daga Allah maɗaukakin sarki yana cewa ibnu adam Allah ya ce ya kai dan adam innaka mastahyaita minni an innaka mastahyaita minni unsita nasu uyubat idan matukar kaji kunyata to zan sa mutane su ɗauke su daga kurakuranka ba za su dinga ganin wannan kurakuran ba wa unsitu biqa al-ardi dhunubaka hakanan zunubanka ma'ana zan kawar da su a doron ƙasa wa mahautu min ummil kitabi zallatika sannan kuma zan kankare kurakuranka daga cikin littafin nan da yake rubuce wa illa idan kuwa baka ji kunyar Allah ba Allah ya ce na kashtukan hisaba yawmal qiyama sai na ma bincike wato ranar tashin alkiyama a wani athar din shi ma ya zo cewa auhallahu azza wa jalla ila isa alaihi salam Allah ya yi wahayi ga annabi isa amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce ib nafsaka ka yi ma zuciyarka wa'azi ma'ana ka faɓi zuciyarka fa ta'azat idan wannan zuciyar ka mata wa'azi ta wa'astu to wannan akwai alamar tsoron Allah wa illa idan kuwa ka gaba ta wa'astu ba yace fastahi minni ka ji kunya ta an ta'idan nasa kar ka tsaya cikin mutane kana musu wa'azi tunda ma'ana baka iya hana zuciyarka ba da haka duk waɗannan abubuwa abinda suke nunawa cewa ita kunya shine ma'ana nisantar da Allah ne kuma duk abin da yake zai zubar da girman bawa a wajen Allah madaukakin sarki wa qala al-fudayl ibn iyad khamsun min alamati shaqawa fudayl ibn iyad yace abubuwa guda biyar idan aka same su a bawa ma'ana a halayensa to waɗannan alama ne na cewa wannan bawan ya tabe Allah ya tsare mu farko ya ce alƙaswatu filƙalbi ya zama bawa ne mai kaushin hali mai ƙeƙasasshiyar zuciya ce to wannan alama ce ta taɓewa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta banu Isra'ila kun maƙasat ƙulubuhun min ba'adi zali ta zuciyarsa a bushe take ba sa jin kunyar komai ba sa jin tsoron Allah ce to wannan alama ce ta taɓewa wa jumudul ain kuma idan shi ya zama ido ne wanda yake kafaffe mana ido da bai ganin kowa da daraja ko kuma baya ma'ana zubar da hawaye don tsoron Allah wannan alama ce ta tabewa wa qillatul haya'i yace da karancin kunya war rabbatu fid dunya da san duniya kwadayin duniya wa qulul amali da dogon buri ce to duk wanda waɗannan abubuwa biyar din ma'ana waɗannan alamu suka bayyana a tattara da shi to alama ce ta taɓewa Allah ya tsare wa fi atharin ilahi wani athar din an sake wato rawaito shi Allah yana cewa ma an safani abdi bawa na bai mun adalci ba inji Allah madaukakin sarki yad'uni shi yana roƙo na fa astahyi an aruddahu ni kuma ina jin kunyar in hana shi abin da yake roƙo na wa ya'sini amma yana saba min wala yastahi minni bai jin kunyata mana bawa yana saba ma Allah bai jin kunyar saban Allah amma kuma bai so ya daga hannunsa Allah kuma ya hana shi wa ma'anahu mana yace ma'anar wannan zance anna man galaba alaihi khuluqul haya min Allah hatta fi hali ta'atihi cewa duk wanda dabi'a ta kunya ta mamaye zuciyarsa ta rinjaye shi har lokacin biyayya ga Allah fa qalbuhu mutriqun bayna yadayhi itraqa mustahin khajil to zuciyar shi fa ma'ana tana mai faduwa a gaban Allah madaukakin sarki yana mai jin kunyar Allah fa innahu idza waqa'a dhanban istahya Allah azza wa jal in nazari domin kuwa idan ya auka ya aikata wani zunubi zai rika jin kunya cewa Allah na ganin sa kuma wannan ma'anar haka ne annaba adam alaihi salam lokacin da ya aikata wannan laifin ko da ya wannan ya ci wannan itaciyar ya koma yana ɓuya a bayan itatuwan aljanna ce yana jin kunyar Allah mana Allah da ya mishi karama ya girmama shi ya sanya shi a gidan rahamarsa kuma ya ce kar ya aikata abu kaza ya aikata sai ya yana jin kunyar Allah Allah madaukakin sarki ce ya Adam ba za ka iya ɓuya daga gare ni ba wanda inda ya shiga Allah na ganinsa amma ya ji kunyar Allah maɗaukakin sarki na abin da ya aikata ƙala to yana jin kunyar Allah maɗaukakin sarki fitilkan hali ne karamatihi alaihi saboda girmama wanda Allah ya masa haka duk wanda zai aikata laifi yana jin kunyar Allah to wannan ma'ana akwai alamun imani tare da shi ko kuma wannan kunyar ta hana shi aikata laifi saboda jin tsoron kar Allah ya gansa fa yastahi an yara min waliyihi wa man yakrumu alaihi ma yashinuhu indahu dan haka yana jin kunyar kada ya ga wanda yake majibincin sa ne kuma mai girmama shi ya ga abin da zai zubar da shi a gabansa wa fi shahidi shahidun lidhalika yace fa inna rajula in za a duba misali haka ne domin mutum idza tala ala akhassin nasi bihi wa habbihim ilayhi wa aqrabihim minhu min sahibin aw waladin aw man yuhibbuhu wa huwa yakunu cewa idan da mutum zai ma'ana samu cewa mafi keɓantan mutane da shi kuma wanda ya fi ƙaunarsa kuma wanda ya fi kusanci da shi sawa'un aboki ne ko ɗa ne ko kuma wanda yake ƙaunarsa sai kaga ya ka same shi cikin halin yana yaudararka ko ha'intarka ya za ka gan shi kuma shi ɗin ya zai ganka in ka gane ma'ana cewa yana ha'intarka ya ce fa'innahu haƙuhu min zalika liqtilau alaihi haya'an aji. lallai duk wanda ka same shi cikin wannan hali sai ka same shi cikin kunya ta ban mamaki yi. ko yanzu kama alal misali mutum ya ajiye ɗansa ma'ana a kan dukiyarsa ya zo ya samu ɗan yana ha'intarsa kuma ya gane cewa ɗan na ha'intarsa ko ya same shi a cikin halin yana ha'intarsa ya dan zai kasance in ya kalli uban nasa kaga akwai kunya ko babban abin da ya fi haka ma'ana mutum ya samu matar shi ta ha'ince shi ya kake ganin in ya same ta a cikin wannan hali aga akwai kunya ko yace to shine kwatankwacin za ka kwatanta yadda bawa yake ma'ana jin kunyar ya saba ma Allah yace to wannan fa hu yalhaqu min zalika haya'an ajib hatta ka annahu huwa aljani shi kanshi wanda aka ma wannan ha'incin kunya zata hau kansa har ya dauka cewa shine mai laifin ma wa hada gayatul karam wa qad wasu suka ce inna sababal haya'i inna sababa hadal haya dalilin da yake haifar da wannan kunya annahu yumathilu hali ta'atihi ka annahu ya'si Allah azza wa jalla kaman yana saba ma Allah ne in ya kalli halinsa fa yastahi minhu fi tilka alhal sai ya dinga jin kunyarsa a wannan yanayi wa li hadha ma da yace shi yasa shuri al-istighfaru aqiba al-a'mal salih shi yasa aka da cewa duk wanda yake kyakkyawan aiki to ya nemi gafarar Allah ko da kyakkyawan aiki ne kai yace ka nemi gafarar Allah kuma wannan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya gama isar da sakonsa ma'ana Allah ya gama cika addininsa sai Allah ya saukar masa daga ƙarshen abin da ya saukar masa suratun nasr a ƙarshe Allah yake ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu saboda ya cika sakonsa Allah yace to ka dinga tasbihi kana yawan gafara ga Allah neman gafara Allah saboda me saboda ya cika wannan aiki haka nan Allah madaukakin sarki yayi kira ga bayinsa waɗanda suke kare aikin hajji Allah ya ce ah, thumma afidu min haifu a faban nasu wastaghfirullah cewa ku biyo ta inda mutane suke biyowa sannan ku nemi gafara Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana idar da sallah abin da yake fara faɗa menene astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda haka mala yace an shar'anta yin istighfari bayan kare kowane aiki kyakkyawa Walƙuraf da neman kusanci da Allah allati taqarrabu biha al-abdu ila Allah azza wa wakila wata suka ce innahu yumathilu nafsahu ka'inan fa yalhaquhu al-haya duk wanda ya aikata wani abu na laifi ma'ana yana ɗaukan kansa cewa shi ya ha'inci Allah da haka sai kunya ta same shi kama idza shahada rajulan madruban wa huwa sadiqun lahu أو من قد أحضر على المنبر عن الكلام من قد أخسر على المنبر عن الكلام فإنه يخجل أيضا تمثيلا لنفسه بتلك الحال يعني كما mutumin da zai zo ya samu ana dukan wani abokinsa a gabansa kaga zai ji nauyi ko kuma mutumin da ma'ana aka hana shi hawa bari ko kuma aka ma'ana cutar da shi akan mumbari alhalin ga dan uwansa ai ko abokinsa zai ji kunya haka wanda yace wa hada ka wannan yana aukuwa walakin haya'a man tsala ala mahbubihi wa huwa yakunuhu laysa min hada yace amma jin kunyar wanda ya samu abokin kaunarsa ma'ana alhalin yana ha'intarsa ya sha bamban da wannan fa innahu law tsala ala ghayrihi mimman huwa farigul bali minhum lam yalhaqhu hadha alhaya'u wala qaribun minhu domin inda wani ne daban ya same shi a wannan hali ba zai ji wannan kunyar ba fa yanzilu alwahma fi'luhu bi manzilati fi'luhu huwa wala siyama in quddira husul mukashafati bainahuma fa inna inda husulihima yuhayyu khuluq alhaya'i minhu takarruman fa inda taqdiliha yanbaitu zalikal haya hadha fi haqqi ash-shahid mala yace wa amma haya rabbi ta'ala min 'abdihi amma dai Allah madaukakin sarki da yake jin kunyar bawansa yace fa ka nau'un akhar wannan wani wani nau'i ne daban wani launi ne daban na kunya da ya sha bamban da jin kunyar su bayin Allah ga Allah kenan Allah madaukakin sarki Eh, yana jin kunyar bayinsa amma ba kowane bawa ba kuma ba kowane yanayi ba kuma kunya da ta dace da Allah madaukakin sarki kamar misali inna Allah yastahi min al-abdi idza rafa yadayhi an yaruddahuma sufran mana Allah yana jin kunyar bawan da zai daga hannunsa ya roke shi sannan Allah ya mayar da shi ba tare da ya bashi komai ba Allah ya ce yana jin kunyar wannan bawa to kaga wannan ba kunya bace da za a kwatanta ta da yanda kake jin kunyar wani ko yanda kake jin kunyar Allah in ka masa laifi domin siffa Allah daban ta bayinsa daban kada yace wannan abu ne da hankali baya ristarsa wala tukayyifuhu al-uqul ma'ana baka iya kwatanta shi fa innahu haya'u karamin wa birrin wa judin wa jalal domin kunya ce ta girmamawa ta kyautatawa sannan ta kyauta da kuma ɗaukakawa ma'ana in Allah ya ji kunyar bawan da ya ɗaga hannunsa ya roƙe shi akan ya mayar da shi kaga me ma ake nufi da kunyar Allah ma'ana Allah yana jin yana so ya girmama wannan bawan ala fa innahu tabaraka wa ta'ala domin kuwa shi sarki mai tarin albarka iyun mai yawan kunya ne karimun mai girmamawa ne Ya min al-abdi yana jin kunyar bawansa idan rafa ilaihi yadaihi in ya daga hannuwansa an ya rudda huma sufran ya mayar da su babu komai Allah yana jin kunyar wannan bawa wa yasta'i kuma Allah madaukakin sarki yana jin kunyar an yu'adhiba za shaybatin shabat fil islam Allah ya azabtar da bawa wanda yake mai furfura da ya samu furfurar shi a cikin addinin musulunci ma'ana har ya je ya aikata abin da zai aikata Allah ya saba ya saba ma'ana ya ya mishi azaba Allah ya ce ina jin kunyar wannan bawa. wa kana yahya ibn mu'ad yaqul ɗaya daga cikin magabata yana cewa subhana man yudnibu abduhu wa yastahi huwa tsarki ya tabbata ga wanda bawan shi ne yake laifi amma shi yake jin kunyar wanda ya laifin wa fi atarin man istahya min Allah istahya Allah min ya zo cikin wani athar cewa duk wanda ya ji kunyar Allah Allah zai ji kunyarsa wa qad qassama al-haya qusima al-haya'u ala ashrati awjuhin ma'ana mala yace an kasa kunya gida gida daban-daban daban-daban har kashi goma kaga sai mutun ya ji shi a wani bangare ya fada na kunya na farko yace akwai haya'u jinayati akwai kunya ta aikata laifi ya aikata laifi ya zo yana jin kunyar Allah kaga wannan kunya ce ya ce akwai haya'u taksir akwai kunya ta ganganci da sakaci abin da ya kamata ya yi Allah ya ce ya yi sai bai yi ba yana jin kunyar Allah akwai haya'u ijlal kunya ta ganin girman Allah da girmama Allah akwai haya'u karam kunya ta girmamawa ce ita ma akwai haya'u hashma akwai kunya wacce take ta kamewa ma'ana daga miyagun abubuwa ko ɗabi'u akwai haya'u istisgarun linnafsi wa ihtiqarun la akwai kunya ta ma'ana zuciya ta kaskanta ma'ana ta wulaƙanta. akwai haya'u mahabbatin kunya ta kauna kauna tana haifar da wani kunya aiko kamar yanzu misali kunya ta kauna da girmamawa shine kamar yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke jin kunyarsa suka ce ba sa iya hada ido da shi su kura mishi ido saboda kunya wace irin kunya ce wannan ta girmamawa ce shi yasa a cikin sa gaba ɗaya suke cewa ba sa iya siffanta shi ɗari bisa ɗari saboda duk yanda suka haɗa ido da shi sai su sun fiyar da idansu ba sa iya cika ido da shi wannan kunya ce ta mene ta girmamawa ai ko kai ma yanzu akwai mutumin da baka iya kura mishi ido yanzu ka je gidan sirikin ka ka iya hada mishi ido kana kallon sa haka kaga wannan wace irin kunya ce kunya ce ta girmamawa ma'ana ka kura ma sirikin ka ido ka hada ido da shi waje ma kila ba ka iya zama da shi ba kuma ba wai shari'a ta hana bane amma dai wannan wani yanayi ne da bawa zai shiga wannan wani nau'i ne na girmamawa in gane ko wannan kunya ce yace akwai haya'u mahabbatin ita ce wannan akwai haya'u ubudiyya akwai kunya ta bauta a cikin bauta ake jin kunya din akwai haya'u sharafin wa izzatin kunya ta wato ɗaukaka da isa da buwaya wa haya'ul mustahayimin nafsi akwai kunyar da shi kanshi mai jin kunya ne yake jin kunyar kansa to amma malam zai kawo duka misalan waɗannan farko ya ce fa amma haya'ul jinaya amma kunya ta laifi sai ba mu misalin abin da muka faɗa a baya ya ce fa minhu haya'u adama alaihi salam lamma farra hariban fil janna ita ce kunyar annaba adamu alaihi salam lokacin da ya aikata wannan laifin ai annaba adam alaihi salam yana aikata laifin da yana da wata sutura a jikinsa ba bayyana mana wace irin sutura ba ce amma su malaman tafsiri sun ce suturar da ke jikin annabi adam haske ne ba ka ganin jikinsa mana Allah ya lullube shi da haske irin abin da Allah ya so ya lindube shi da shi don haka yana cin wannan bishiyar sai wannan hasken ya tashi daga gare shi sai kuma cikin tsaraici da haka sai ya fita a cikin aljanna yana gudu yana buya yana tsinkan ganyen aljanna yana suturta jikinsa ko zai samu waccan sutura ta farko da Allah ya masa sai Allah ya ce a firaran minni ya adam yanzu kai annabi adamu ni na halice ka ba akwai yanda zaka gudu daga gare ni sai ya ce la ya rabbi ya ce a'a ya Allah bal haya'an minka ina jin kunya ne daga gare ka ba gudu nake yi ba kunya ce ma'ana kunya ce ta abin da ya aikata din to kuma Allah ya yafe masa Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi Allah sai ya jefa ma annabi adamu wasu kalmomi da ya furta su kuma sai Allah ya karbansa kalmomin su ne rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin da shi da matarsa ta faɗi wannan kalma shi za ko laifi ne mutum ya aikata to ya koma irin waɗannan addu'o'i na bayan Allah na ƙwarai suka ce rabbana ya Allah kai ne mahalicin mu zalamna anfusa mun zalunci kawunan mu wa in lam taghfir lana idan kuwa baka mana gafara ba ya Allah ka lullube mu da rahamarka ba wa in lam taghfir lana wa tarhamna kuma ka ji kan mu ba lanakunanna minal khasirina za mu auka cikin masu asara wanda suka yi asarar rayuwarsu gaba daya domin duk wanda Allah bai yafe mishi ba duk wanda Allah bai karbi tuban shi ba duk wanda Allah bai lullube shi da rahamar shi ba to wannan duk asara da ake ya kai cikin ta to suka yi wannan addu'a suna addu'ar kuwa sai Allah ya amsa musu ko shine fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa tawwabur rahim sai Allah ya karbi tubansu. Allah ya yafe musu amma Allah ya ce za su sauko duniya wancan gidan sun gama zamansa sai dai kuma komawa ta biyu za su koma cikinsa kala wa haya'ut taksir kunya ta wato asalin Allah ya ce kai wani abu sai kai baka yi abun yadda ya kamata ba ya ce ka haya'il mala'ika Kamar yadda mala'iku suke jin kunyar Allah alladhina yusabbihuna al-laila wan-nahara la Allah ya siffanta mala'iku da cewa yusabbihun suna yin tasbihi al-laila wan-nahar dare da rana ba sa yanke tasbihi ga Allah ba kamar mu mutane ba an kaga mutum yi tasbihi ya shiga sallah ko shine halin mafi yawanci daga mutane wani kuma kila bayan sallah ya danyi wasu tasbihai amma su ba ba wani sa'a ko wani lokaci da zaka ce gashi sun yanke da tasbihi Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ba dare ba rana suke tsarkake Allah ba sa kosa ba sa gajiyawa fa idza kana yawmul in Allah ya tashe su ranar tashin alkiyama suka tsaya a gabansa duk da wannan aikin da suke yi na ba kakkautawa za su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah ma abadnaka haqqa ibadatika ba mu bauta ma ba yanda ya cancanci mu bauta ba duk da wannan abin da suka yi kaga wannan kunya suke ji ta Allah suna ganin kaman bautar da suka ma Allah bata kai ba suna ganin ya cancanci su bauta ma Allah fiye da haka shi yasa kaman mudin da aka ce bayan duk wani aiki na alkhairi mai istighfari saboda me bamu cika aikin ba yanzu ka gaya mun mutum nawa ne a masallaci za a shiga sallah har a idan da ita bai yi tunanin wani abu na duniya ba wannan illa mar rahimallah sai wanda Allah ya ji kansa amma a shiga sallah daga farkon ta har karshe a ce mutum bai yi tunanin wani abu na duniya ba ce tunda aka shiga sallar zuciyar shi tana ga Allah ne wannan da wahala musamman irin wannan zamani namu ko da abubuwan ma'ana sha'awa sukan mamaye zukatan bayi to kaga lallai ashe ya cancanci muna idar da sallah din nan mu ne mu gafara Allah akan wannan karanci da muka nuna domin ya kyautu ne idan muka shiga sallah mu ajiye komai mu bar tunanin komai na duniya mu koma ga Allah amma sai zama ba ma yi din Dada yake wasu zaka samu mataki mataki ne wani kila ya cika wani ya kai rabi wani ya kai kashi ɗaya cikin uku wani ya samu kashi ɗaya cikin goma wani kuma Allah ya tsare mu har gaba ɗaya sallama bai da komai a cikinta haka wannan Allah ya tsare mu daga irin wannan wani za a shiga sallah har a gama bai san me ake yi ba bai san me ake a cikin sallar ba yace wa haya'ul ijlal kunya ta girmamawa kuwa hiya haya'ul ma'rifa ita ce kunya ta sanin Allah madaukakin sarki wa ala hasabi ma'rifatil abdi bi rabbi yakunu haya'uhu min gurgudan yanda bawa ya san Allah gurgudan kunyar Allah da zai ji ala wa haya'u al-karam kunya ta karamci kuwa shine haya'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min alqaumi alladhina da'ahum ila walimati zainab wa tawwalu julusa indahu faqama wasta'aya an yaqula lahum insarifu ita ce kunyar manzala sallallahu alaihi wa sallama da yaji na mutanen da ya gayyace su walima a gidansa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya auri Zainab bintu Jahash sai ya gayyaci mutane aka shirya abinci da aka ci abincin nan me ya kamata a yi a tashi a tafi mutane sai suka bude hira a gidan manzala sallallahu alaihi wa sallam ka kwatanta kai ne aka kawo ma amarya a gidanka ka kira cin abinci bayan an gama cin abinci karfe takwas karfe tara ma'ana kana na gidanka ba ɗakinka ga amaryarka tana jiranka sai wasu kai karfe goma sha biyu suna yi da za ka yi da su za ka kore su ne eh to irin wannan ne ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyace su cin abinci da suka ci abincin gaba ɗaya sai suka zauna an gama ci abincin sai suka bude hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya fita ya dawo ya fita ya dawo bai iya ce musu ku tashi ku fita ba mana yana ganin girman su yana ganin su ma za su fahimci abin da ya fahimta ne in gane ko sai da ya tashi kuma yana jin kunyar ya tashi ya ce musu in sari ku tashi ku tafi sai da Allah maɗaukakin sarki ne ya mayar musu da martani Allah ya kwaɗe su ya ce ya ayyu hallabi na amon la ta da kulu buyutan nabiyi illa an yi zana lakum ila ta'amin gaira naziri na inahu fa'iza fahimtun fantashiru wala mustanisi na lihadith Allah ya ce inna zalikum yin haka ɗin kana yu'dhi nabiyya yana cutar da annabin Allah fayastahi minku shi annabin Allah yana jin kunya ku Allah ya ce wallahu la yastahi min alhaq Allah bai jin kunya da faɗi gaskiya daga kaga sai Allah ne sa ma'ana ya faɗi wannan bayin ya hana su yace ce kar su ƙara da karka je ka zauna gidan mutum har ka kure shi wani ƙilan yana zaune ɗin har zai tashi ya fita ya dawo ya cire ya sa rigar baccin shi ya zo daidai yana nuna ma cewa dai ya kamata ka sarara masa ya kamata ka bashi iska ko wani har ya zo ya kashe fitila ya koma duk abin da yake nuna ma dai ya kamata ka bashi sarari ko to wannan kunya ce ta kana ganin girmansa ma'ana kana jin nauyin ka ce masa ya tafi kaman ka kore shi to manzala sallallahu alaihi wasallam yana da kunya kamar yadda ya gabata a farkon wannan babin shi yasa sahabbai suke ce in baya son abu daga fuskar shi suke gane amma bai ce musu ku tashi saboda yana jin kunyar su yana ganin girman su yace wa haya'ul hashma akwai kunya kuma ta kamewa ma'ana mutum ya ji nauyin wani abu ya zama mutum ne mai tsare kansa daga abubuwa waɗanda za su saukar da shi ƙasa wannan kuma ya faru kamar yadda mutum zai ji kunyar surukinsa yanzu misali a ce mutum ne ya yi aure misali da ya yi aure sabon aure ne matashi sabuwa da aka ɗaura musu aure ai bayan ɗaurin aure zai je gaida da surukansa ko to shi nan bayan nan da aka je aka kwana biyu sai misali ta samu juna biyu kenan zai iya zuwa gaya masalikin shi an samu <laughs> ƙari karuwa ne ai ko aiwa aka ba iya gaya masa ko amma wannan ba wai ba wai laifi bane amma dai yana jin akwai wani nauyi a kansa ma'ana akwai wani tsani tsakanin shi da sulkin nan haka ne ko to wannan ya faru da Aliyu dan Abi Talib domin shi sulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya auri Fatima yassa to Aliyu dan Abi Talib akwai tambayar da yake so ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tambayar ya ji ta da nauyi saboda wannan surkuntuwar da take tsakanin shi da annabin Allah sai wani ya tura ya ce je ka min tambaya kaza je ka min tambaya kaza mana yake cewa kuntu rajulan madza'an yace shi mutum ne wanda mazi yana yawan fitar masa mazi wani abu ne da yake fita daga gaban namiji saboda sha'awa wannan yana warware alwala gane ko shi ba yana sa a yi wanka ba ne yana da santsi haka sha'awa take ta da shi ko tunani ko wani abu to aliyu dan abi talib rabbi ya ce shi yana da yawan wannan abu yana yawan fita a jikinsa amma lokacin bai san me hukunci ba sai ya ce sai na ce wani daga cikin shi shine miqdad na ce je ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me hukunci wanda yake samun haka yace abin da yasa na tura shi kuwa saboda matsayin shi a wajena dan ina auren yarsa ya za a je ta mun mushi wannan tambaya yace ina jin nauyin sa dan haka sai na tura wani to wannan shi ake kira hashma ma'ana abin da mutum zai yi ma'ana dan dan ya dan ya rike girman ba wai laifi bane in ya tambayar amma kuma garo wani ya tambaya kan a ce shi yayi tambaya din shi haka yake gani an gane ko ma'ana haka yafi masa yafi masa cika yace saboda matsayin yarsa a wajen shi yace wa haya'ul istihqar wa istisgarun nafsi shine kunya ta wato kaskantar da kai ma'ana da wulakantar da kai shine kamar yadda bawa zai ji kunyar Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake roƙon Allah bukatunsa akwai bawan da za ka samu yana da bukata a wajen Allah madaukakin sarki amma kuma yana jin kunya da roƙi Allah wannan buƙatar saboda yana ganin shi bai cancanci Allah ya biya masa wannan buƙatar ba in ya kwatanta kusancin shi da Allah sai ga a irin yanayin yanda yake bai kai ya nemi wannan buƙatar ba a wajen Allah kan an zo sallah kila ba cika sallah yake yi ba in an zo ayyuka na alkhairi sai zama yana can baya kuma a haka yana jin yana ce roƙi Allah ya ce kai yana jin kunya da roƙi Allah kaza saboda a cikin bayan Allah shi yana can baya in gane ko don haka yana kaman kaskantar da kanshi ne ya zo cikin wani wato athar abin da yasa muke cewa athar ba ma kiran shi hadisi to da abin da kace hadisi ne zaka danganta shi ga annabin Allah amma aka ce athar abin da aka samo shi da haka ba ka da tabbacin ingancin wannan abu to an ka bar shi athar shi kenan ka kubuta amma an ka ce hadisi ne mana ka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an samo daga wani athar na banu isra'ila cewa inna musa alaihi salam ya ce annabi musa amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce ya rabbi ya Allah innahu la ta'ribu lil hajatu min ad-dunya wallahi ya Allah bukata ta duniya takan bujiro min fa astahayi an as'alaka ya sai na ji kunyar tambayanka Allah madaukakin sarki fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce masa salni ka roke ni ka ya kai Musa hatta milha ajinatika har gishirin da zaka barbada a abincin ka roke ni zan baka wa ala fashatika har abinci dusar da zaka bai wa tinkiyarka ka roke ni ai zan baka kenan shi annabi Musa wannan kuma ba komai bane illa ma'ana yanda suke ma'ana kaskantar da kansu ga Allah ne amma annabi Musa wanda dai iya roƙon Allah ne kama irin wannan kunyar inda zaka fi fitowa fili shine ranar tashin alkiyama da al'umma za su taru su samu wannan annabawan su ce ku je ku roƙi Allah me yake hana su zuwa roƙon Allah ceto wannan annabawan da za a je wajen su annabi Adam annabi musa annabi isa annabi nuhu annabi ibrahim dukka za a je wajensu a ce ku je ku roƙi allah me suke cewa cewa suke ba za su iya ba su cewa suke suna jin kunyar allah madaukakin sarki suna ganin ba kai su roƙi allah nan buƙatar ba amma manzo allah sallallahu alaihi wasallama tunda shine shugaban annaba so suna gaba da shi a zamani da kuma shekaru da kuma sako ma da aka aiko su amma shine shugaban su ana zuwa aka same shi yace ana laha ana laha yace ni ke da ita ni ke da ita saboda shi a matsayin sani shi da Allah madaukakin sarki ya san cewa Allah madaukakin sarki ana tambayan sa fiye da haka da haka sai jagoranci al'umma ya je roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa a yana roƙon Allah ya roƙi Allah madaukakin sarki da abinda da Allah madaukakin sarki kadai zai sanar da shi sai a ce ya muhammad irfa ra'asaka sal tu'ta washfa tushaffa Allah ya lullube mu da cetonsa tashi ya kai muhammad daga kanka yau ba ranar ibada bane ba ranan bauta bane ba ranan aiki bane ranan sakamako ne ka tambaya za a baka kuma ka nemi ceto za a baka ceton sai ya zo ya yi ceto kuma yana farawa ne da al'ummarsa ya ce ya rabbi ummati ka fara da al'ummarsa haka nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ummatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar al'ummarsa kala sai malam yace wa qad yakunu li hadha an-naw'i sababan wannan kunyar tana iya samun dalilai kaman guda biyu na farko istihqaru sa'ili nafsahu na farko shi mai tambayar yana ganin shi bai kai ya tambaya ba wasti'idhamu dhunubihi wa khatayahu da kuma ganin girman zinubansa da kurakuransa wannan kaman ne a cikin haƙƙin annaba adam dan shi yana ganin cewa ya ma Allah wani laifi dan haka yana jin kunya da fuskanci Allah har fa a wannan lokacin annaba adam yana tunanin wannan abin da ya aikata tun farkon rayuwa haka nan annabi nuhu yana ganin addu'ar da ayi Allah ya halakar da bai yana ganin bai kyautu kuma ya je ya tsaya gaban Allah ya roƙe shi wani abu to haka nan annabi wato Ibrahim alaihi salam ce shi ya faɗi wasu zantuttuka guda uku duk da yake zantuttuka ne da ya faɗe su wajen tabbatar da gaskiya amma yana ganin faɗan su din bai dace a yanda ya faɗa ba ce yace yayi ƙarya su uku kuma dukansu abubuwa ne da ya faɗa wajen tabbatar da gaskiya to mu zo na mu kai ƙarya kuma zo na muke roƙon Allah biya mana bukata ke ba ma jin kunya ke nan wannan na biyu ya ce dalili shine masu mas'ulahu ganin girman wanda zai roƙa din sai ya ji kunya wa amma haya'ul mahabba amma kunya wacce take wato ta ƙauna, fa huwa haya'ul muhibbi min mahbubihi shine mutum ya ji kunyar wanda yake ƙaunarsa. hatta innahu idza khatara ala qalbihi fi gaibatihi hajal haya'u min qalbi kai ko tuna shi a zuciyar shi sai ya ji kunya ta lullube shi wa ahassa bihi fi wajhi sai ya dinga ganin kaman gashi wala yadri ma sababuhu ba a san menene dalilin sa ba wa kadhalika ya'ridu lil muhibbi inda mulaqatihi mahbubahu wa mufaja'atuhu lahu raw'atun shadida haka nan kuma wanda yake kauna in ya sadu da mai kaunarsa zai ji irin wannan kunya har ya ji zuciyar shi ta cika wa minhu qawluhum kaman yanda wani zai ce jamalur ra'iun wannan akwai kyau na tsoratarwa shine kamar za a ce akwai kyau na fitar hankali in aya za suka ce kyau na fitar hankali ma'ana kyau hanya kai yana sa tsoro shine ma'anar fitar hankalin ko amma zuba aka suka dauke shi amma abin nufi kenan mana in ya ga wani wanda yake so ya bashi ya ce kai wani akwai kyau na fitar hankali ko wance ko <laughs> to yana jin wannan abin a zuciyarsa mana ya ce to menene dalilin wannan Wasababu sababu hadha al-haya wa raw'atu mimma la ya'rifuhu aktharu an-nas yace abinda mutane da yawa ba sani bane wala raiba anna lil mahabbaci sultanan qahiran lil ghaibi ya ce wallahi ba makawa ƙauna tana da wani irin tasiri da take ma mazuciya a'azamu min sultani man yakharul badan fiye da abin da yake tasiri a jiki fa aina man yakharu qalbaka wa ruhaka ila man yakharu badanaka Wani ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق shi yasa wato sarakuna da masu mulki suke wato jin mamakin ma'ana yadda suke tirsasa mutane wa qaharul mahbubi lahum amma kuma wanda yake son su ya tirsasa su yanzu sarki duk inda ya kai da sarautarsa baya so a saba masa ko sai zara ido ya zauna baya magana ma wani sarkin sai dai a dinga bada sai dai dan daga abin nan kasan abin nan dinsa sai dan yi magana da rada haka wai kar a ji maganar sarki to an ji maganar shi zai sa raina shi amma ya je gida ya shiga gida wajen uwar gidansa dole ya yi duwan na rawan saboda yana santa ko dole ya yi wannan rawanin gaba daya bayan da zai zo kuma ya zo wajen matarsa kuma ya dinga wannan sai ya nemo bafadi da zai dinga gaya mata ga abin da yake so kaga ba zai yi wannan ba shine yace wato ana mamakin sarakuna gashi suna iya tankwasa mutane takura su amma wanda suke kauna kuma yana tankwasa su yana wato abin nan din kuma su kaskantar da kansu gare su gare su fa idza faja al mahbubu muhibbahu wa ra'ahu baghtatan da haka duk wanda yake son wani in ya ganshi ba a shirye ba ma'ana ya fito mishi irin wato a fake ba tare da ya shirya ba in ya shi? to a hassan kalbu bi hujumi sultani alai sai zuciyar kaga ta ta rikice fa atarahu raw'atun wa khawf to wannan sai ya kawo masa tsoro yace wa sa'alna yawman wata rana inji shi ibn qayyim yace mun tambayi shaykhul islam ibn taymiya malamin sa kenan qaddasallahu ruhahu an hadhihi al-mas'ala mun tambaye shi akan wannan yace fa zakartu ana hadha al-jawab sai na ambata mushi wannan amsar da na ambata yace fa tabassama sai yayi murmushi wa lam kulshe, shay'an bai ce komai ba yace wa ammal haya'u alladhi ya'tarihi minhu wa in kana qadiran alayhi ka amatihi wa Ya yace amma kunyar da take bujiro masa shine kaman kunyar matarsa da baiwarsa yace dalilin sa wallahu a'lam Allah shine mafi sani anna hadha sultan lamma zala khawfuhu anil qalbi baqiyat haibatuhu wa ihtishamuhu tunda yanzu tsoronsa ya kau ma'ana yanzu inda sarki zai shiga gidansa duk da yake shi sarki ne ana tsoronsa da waye to amma wannan girman da ake gani nashi yana wannan girman nashi yana nan fatawalla da min alhaya wannan girman shine zai iya haifar masa da kunya kawai a gidansa amma ba na ba wa amma susul zalika lahu fi ghaibati almahbub fadhahir listinaihi ala qalbihi fa wahmuhu yughalithu alayhi wa kabiru hatta ka'annahu ma'ahu wani kuma da baya ganin mai san shi wanda yake so din ma'ana san nashi yana ma mai zuciyarsa sai dinga ganin kaman gashi nan wa amma haya'ul ubudiyya amma kunya ta bautar Allah ko kuma ta bauta fa huwa haya'un mumtajizun min mahabbatin wa khawf ita ce duk kunyar da ta cuɗanya tsakanin tsoro da ƙauna akwai kaunar wanda kake so din kuma kana tsoronsa kana kaunar Allah kuma kana tsoronsa wannan kauna ce ma'ana yana haifar da kunya ta bauta ma Allah wa mushahadatu adami salahi ubudiyyatihi li ma'budihi da haka kana ganin ba wanda ya cancanci ya bauta ma sai shi wannan kunya ce domin kana jin kunyar gashi kana tsoronsa kuma kana kaunarsa dan haka wannan kunya yana haifar da kunyar ka bauta ma waninsa saboda wannan tsoron wa amma qadruhu a'la wa ajallu minha fa ubudiyatuhu lahu tujibu istihya'ahu minhu la mahala da haka wannan bauta din tana haifar ma da bawa kunyar mahaliccinsa wa amma haya'u sharafi wal izza amma kunya ta isa da daukaka fa haya'un nafsil azimatil kabira shine kunya wato ta wata rai wacce take mai girma babba idza sadara minha ma huwa duna qadruha min badlin au ata'in wa ihsanin idan wani abu ya bujiro wanda ta fi karfin wannan abu kaman kyautatawa kaman bayarwa ko kyauta ko ciyarwa fa innahu yastahi ma'a badlihi haya a sharafi nafsin wa izzatin domin yana jin kunyar duk da ya bayar din amma wata kunya tana tattare da shi wanda take da dalilai guda biyu ya ce na farko shine wannan na biyu istihya'uhu min al yana jin kunyar mai karɓan wannan abin a hannunsa hatta ka annahu huwa al-akhid sai sai ga kaman shi yake karɓa din hatta inna ba'd ahli al-karam wasu masu girmama mutane din la tuwa'i la tutawi'uhu nafsuhu bi muwajahati yotsi haya haya'an min wani yana so ya ba wani abu amma yana jin kunyar wanda zai ba abu don haka sai dai ya tura ya ce ku ba wa na kaza kar ku ga wannan surar bata fito fili ba yanzu misali mutum ne yana da yaron kasuwar shi sun dade da shi yaron yana mishi hidima sai Allah ya ɗaukaki wannan yaron shi kuma sai ya samu kare dukiya misali kasuwancin ya lalace kuna ganin wannan yaron idan zai ma wannan mai gidan nasa kyauta zai ɗauka ba kai tsaye ko ba zai iya bashi kai tsaye ba eh aga sai dai ya fita wata hanya ila sai ya tura gidan shi a je ai wani alkhairi baya so a san cewa shi ne saboda me yana ganin in ya masa akwai wannan girman ai sai ga kaman yanzu shi ya raina kyautatawan da wancan ya masa kenan sai ga kaman yanzu shi ne ya je neman abu a wajen shi ya san ya san bai da shi sai ya zama kaman ya watsa mishi kaza a fuskar da haka sai ya koma ta wata hanya gane ko sai ya masa wannan kyautatawa kuma wannan yana faruwa da yawa to yace wannan ita ma kunya ce wannan yake haifar da ita mala yace wa hadha yadkhulu fi haya'i talawumi li'annahu yastahi min khajalati al-akhizi wannan yana shiga wato kunya ta zargi domin yana jin kunyar wanda zai ba ta, yana jin kunyar wanda zai ba yanzu kamar alal misali kamar yanzu wani gwamna ne da shi da wani ciyaman na local government Shi shikenan sai aka samu rai shi. sai ciyama din ya je dare kujera misali ta sanatu gwamnan kuma aka yi zaɓe ya zama bai ci ba ya koma ƙasa kuma da shi ne mai gidansa ya tsaya masa ya samu ciyama bayan Allah mana kuna ganin zai ya ɗauko na biya bashi kai tsaye zai yi wahala sau zai ka mai gidansa ne ai to me zan bashi sai ce gara na yi wani abu ko sai ya ce ai yayi abu kaza ko kuma ba fadan sarki ya samu wani abu ya kawo ma sarki kyauta abu musamman sarakuna ya fi nauyi sosai ai ana ba sarki kyauta ce ai kai talaka ne ba za ka iya ba sarki kyauta ba amma ana fa hidima a gidan sarki kuma wannan hidimar kyauta ce da haka ba za ka zo kai tsaye ka bashi ba sai dai ka koma ta baya sai ka mishi wannan hidima din ko kala wa amma haya ulmar nafsihi amma kunyar mutum ya ji kunyar kansa fa huwa haya un nufusu sharifatin azizatin rafi'a min riba hali nafsi habin nafsi wa kana'ati habin duni shine wato zukata waɗanda suke maɗaukaka mana cikakku su dinga yarda da ƙasƙanci ko kuma su yarda da ma'ana abin da bai kai ba to ma'ana zukata suna nisantan wannan abin duk abin da zai kai su zuwa da kaskanci suna jin kunyarsa to wannan shine mutum ya jin kunyar a ce yau a zuciyarsa shi ya aikata abu kaza wanda shi ya fi girman aikata wannan abu to wannan haya ne ya ce wa qana'atu habitun fa yajidu nafsahu mustahiyan min nafsi sai ji shi kanshi yin wannan abin baya jin dadi ma'ana hankalin shi bai kwanciya saboda yana ganin in yayi ya sauka ya fadi in gane ko hatta ka anna lahu nafsain zai ga kaman ma yana da zuciya biyu ne yastahi bi ihdahuma anil ukhra dayar kaman tana jin kunya daya mala yace wa hadha akmalu ma yakunu min al haya wannan shine mafi cikan kunya ma'ana mutun ya ji kunyar kansa wanda wanda ya ji kunyar kansa duk wani abu wanda yake na kaskanci ne zai nisance shi qala fa innal abda idha istahya min nafsihi domin bawa idan ya ji kunyar kansa fa huwa bi an yastahi min ghairihi ajdar to ya fi cancanta ya ji kunyar wani inda ya zai ji kunyar kansa mana idan mutum zai ji kunyar cewa a ce ni iri na wani kaza bai kyautu na aikata kaza ba to ina ga wanda ya halicce ka ai bai kyautu ka aikata kuma abin da bai so ba to wannan matakai ne na kunya da malam ya kasa su har gida goma kuma dukansu abubuwa ne da zahiri yana nuna su cike rayuwar mutane duk akwai waɗannan abubuwa ne to malam zai bude babi na gaba yace faslun alhaya'u min awwali madarij ahli alkhusus ita wannan ta karshe din da ya kawo akan ta duka yake magana shine ma'ana mutun ya ji kunya kunyar kansa ta haifar masa da ma'ana kunyar waninsa shine ma'ana ta haifar masa da kunyar mahaliccinsa sai ya ji kunyar Allah kamar yanzu misali Uthman radiyallahu anhu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakinsa sa a cikin gidansa ah, Abubakar sirikin sa yana auren yar Abubakar ita ce Aisha radiyallahu anha Umar ma sirikin sa ne yana auren yar Umar Uthman kuma sirikin sa ne ya auri 'ya'yansa biyu to a cikin mataki na kunya wanne ne yafi jin kunyar wani wanda yake auren yakka ko kuma wanda ake auren yarsa da wanda ake auren yar wani da wanda wani ke auren yarsa wanne ne kunya ta ƙarfi eh eh wanda kake auren yarsa ya fi kunya ko dai wanda yake auren yarka to za mu zo kan wannan to mazala sallallahu alaihi wasallam yana zaune da wanda yake auren ƴaƴansu da Abubakar da Umar yana zaune a daki ne da Aisha radiyallahu anha ya zauna ma'ana da mayafi a jikinsa amma mayafin iyakacin shi ya rufe saman jikinsa ne bai rufe kafarsa ba ma'ana daga cinyarsa zuwa ƙasa a buɗe. ba bayyana dalilin ba wallahu a'lam ba wanda ya bayyana dalilin ko kuma wasu malamai sun bayyana Allahu a'lam yana zaune a haka da Aisha radiyallahu anha a daki sai Abubakar ya shigo mana mahaifinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune inda yake bai komai ba yana kallon shi yazo ya zauna suka gaisa can sai aka yi sallama sai Umar ya shigo Umar yana sallama ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune bai ce komai ba yana yanda yake din bai canja ba bai komai ba can sai aka yi sallama ce waye ne sai aka ce Uthman ne ko yana ana amsa mishi yana cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya dauki mayafin shi ya rufe ko ina a jikinsa shi yana auren ƴaƴansa ne shi kuma yana auren ƴaƴan waɗannan in gane ko yanzu kaman kai ne misali wanda kake auren ƴaƴansu surukanka kenan iyayen matanka sai suka shigo gidanka suna zaune sai kuma wanda yake auren yakka ya shigo wanne ne za ka fi rashin sakewa da shi eh wanda yake auren yakka sai ka fi rashin nutsuwa yana domin kana daukan shi tamkar me ɗanka ne kamar ɗanka yake shi kuma wancan yana ganin kaman kai tsani a wajen shi tun da ka aure yarsa ko shi wancan tsanin yana da girma to shi yasa da Uthman ya shigo radiyallahu anhu amma wannan shi wannan ba shi bane aka illanta din mana wannan illa ce da mu muke iya hango ta amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kalli wannan ba yana gyara jikinsa bayan sun tashi sun fita duka sai Aisha radiyallahu anha ta ce nayi mamakin abin da kai naga kana zaune Abubakar ya shigo baka yi komai ba Umar ma ya shigo baka amma Uthman yana shigowa sai daga ka gyara jikinka ka koma ka nutsu yake cewa ai dalilin haka ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba a mala'iku suna jin kunyar Uthman ya ce to don haka ya sa ni nake jin kunyarsa haka ita wannan kunya din ita ake magana a nan mana kunya da manzala sallallahu alaihi wasallam yana ganin ma'ana matsayin Uthman da yake da shi bai kai matsayin Abubakar da Umar ba amma a wannan matsayin kuma shi ya taka wani tsanin da su ba su da shi domin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajar su bata tsama ɗaya ba mataki mataki ne wasu sun fi wasu amma kuma zaka samu wasu kuma suna da abin da wasu ba su samu ba kamar yanzu Uthman radiyallahu anhu ya samu wannan shaidar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ba su samu ba amma kuma an an ana jera ɗaukaka da matsayi suna sama da shi amma a wannan babin kuma su ba su kai shi ba ya ce shin ba zan ji kunyar wanda mala'iku da kansu suke jin kunyarsa ba yana nuna cewa mala'iku na jin kunyar Uthman kage yana nuna Usman ya kai wani matsayi radiyallahu anhu na kunya kuma taya mala'iku za su ji kunyarsa sai in Allah madaukakin sarki ya sanar da su matsayinsa da matsayin yanda ya kai na jin kunyar Allah madaukakin sarki ya so su ji kunyarsa to ka kenan Allah madaukakin sarki yana jin kunyarsa tunda mala'ikun Allah suka ji kunyarsa to haka abinda malai yake so ya nuna mana a wannan babi duk da ya kawo wannan abubuwa na kunya din abin nufi ma'ana kunya shine mutum ya ji kunyar Allah ita ce kololuwan darajar kunya shine ya ji kunyar yau ya aikata wani abu wanda yake laifi ne na Allah madaukakin sarki in ya tsaya a gaban Allah mai zai ce ma Allah to wannan shine wannan babi shi yasa zai kawo a babin gaba cewa kunya tana ɗaya daga cikin matakai na keɓantattun bayan Allah in ka ga mutum yana da kunya to ka mishi shaida da imani domin imani yana tafiya da kunya kuma kunya ba ta tafiya da rashin imani don da ka gan shi mutum ba mai kunya ba to yana da ƙarancin imani tare da shi duk wanda ka gan shi kuma da imani sai ka same shi mutum ne mai cikan kunya wannan ba sa taɓa rabuwa ma'ana da imani da kunya ba sa taɓa rabuwa haka nan kuma rashin kunya bai taɓa haɗuwa da imani ba sa haɗuwa domin rashin kunya yana haifar da saɓan Allah to haka ba zai taɓa haɗuwa da mai imani ba to abubuwa ne guda biyu da suke tafiya ba wani abu da zai iya zuwa ya tafi tare da su da haka duk wanda ka gan shi da kunya za ka same shi mai imani ne duk mai imani sai ka samu mai kunya ne duk wanda ka gan shi kuma ba imani sai ka samu da karancin kunya a tare da shi duk wanda ka gan shi da karancin kunya kuma ya ka samu cewa in ma muminin ne to amma yana da raunin imani a tare da shi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه أجمعين akwai yan bayanai da ake samu na cewa akwai dan tashin hankali a garin Kaduna da haka kada mu mance da yan uwa a cikin addu'a kamar yanda yace suke tunawa da mu ana tashin hankali a Jos haka kamar akwai dan alamun tashin hankali a garin Kaduna tun daga shekaran jiya kan an fara samun tashe-tashen hankula to yau kamar abin ya dan tsananta haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo sauki Allah ya kashe wannan wutar fitina Allah madaukakin sarki ya tsare musulmai da dukiyoyinsu Allah madaukakin sarki kuma ya kawo musu sauki daga gare shi Allah ya zaunar da su lafiya kuma Allah ya ƙara mana zaman lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh